Bismillahir Rahmanir Rahim hukunce-hukuncen riba ahkamun riba fi shari'ar islamiyya a lokacin takanolajin zamani mu'amalolin kasuwanci sun yawaita nau'i-nau'i daga cikinsu akwai saye da sayarwan halal daga cikinsu kuma akwai riba ta haram kuma riba tana daga cikin manya-manyan zunubai kuma tana cikin laifuka masu halakarwa guda bakwai kuma ukubar Allah ga maciyin riba tana da raɗaɗi a duniya da lahira kuma riba sababi ne daga cikin sabbuban kwashe albarkar dukiya Allah ta'ala ya ce Allah yana shafi albarkar riba kuma yana ruɓanya sadakoki Allah baya son dukkan mai yawan kafirci mai zunubi riba takan auku ne a cikin dangogin dukiya ke ɓantattu. an ruwaito a cikin hadisi canji ko sayan zinare da zinare azurfa da azurfa alkama da alkama sha'ir da sha'ir dabino da dabino gishiri da gishiri dole ya kasance daidai wa daida hannu da hannu idan bangarorin canjin suka bambanta to ku yi canjin da fifiko yadda kuke so matukar hannu da hannu hakan zai kasance waɗannan ɓangarorin da riba take shiga cikinsu ana raba su nau'i biyu waɗanda dalilan shiganta a cikinsu shine kasantuwarsu kuɗi su ne zinari da azurfa kuma yana ɗaukar hukunci daidai da su takardun kuɗaɗen zamani na biyu waɗanda dalilan shigarta a cikinsu shine awu da yadda mutane suke riƙonsu a matsayin abincin yau da kullum su ne sauran nau'ukan guda hudu alkama sha'ir dabino da gishiri ana kiyasi a bada hukunci irin nasu duk abin da ake auna shi duk abin da ake auna shi daga cikin kayan abinci kamar shinkafa da masara kuma riba nau'i biyu ce na farkon su ribar ƙari wannan kuma wato ribal fadl ribar ƙari wannan kuma shine sayar da abin da riba take shiga cikinsa da yin canjinsa da irinsa amma tare da ƙari a ɗaya daga cikin biyun kamar ya sayar da sabon zinare da tsohon zinare tare da ƙari ya zo a cikin hadisi zinare da zinare daidai wa daida sabo ne ko tsoho babu fifiko wato dole su daidaita wajen awu babu fifiko haka dabino da dabino ko da wannan mai kyau ne wannan mummuna dole su zama daidai wa daidai tunda dabino ne kuma riba yana shiga cikin su kamar yadda ya gabata a hadisi na biyu ribar jinkiri riban nasi'a shi ma wannan nau'i biyu ne na farko yin ƙari akan gwargwadon bashi a dalilin jinkirta lokacin biya an yi ƙari saboda a jinkirta lokacin biya na ƙara maka sati amma ka ƙara naira ɗari akan yadda na baka bashi na biyun jinkirta karɓar kayan da aka saya wajen sayar da jinsi biyu da suka yi tarayyar kasantuwa cikin dukiyar riba jinkirta mutum ya jinkirta karɓan kayan da ya saya a lokacin da aka sayar da kaya sayar da jinsi biyu da suka yi tarayyar kasantuwa cikin dukiyar riba kamar canjin zinare da azurfa zinare ne da azurfa amma da yin jinkirin karban ɗayan ko canjin dabino da sha'ir ba dabino da dabino ba dabino da sha'ir tare da jinkirta karban ɗayan ya zo cikin hadisi al'amarin fifiko ba matsala amma jinkirin shine matsala wanda ya kasance hannu da hannu to babu laifi idan kuma ya kasance idan kuma ya kasance da jinkiri to wannan riba ne dabino da sha'ir mudu biyu da mudu ɗaya in hannu da hannu ne ba matsala in kuma ya zama an jinkirta an ba da mudu biyu daga ba za a karɓi mudu uku to wannan ya zama riba sakamakon jinkiri takardun kuɗi su suna ɗaukar hukuncin zinare da azurfa takardun kuɗi na ƙasashe na wannan zamani suna ɗaukar hukuncin zinare da azurfa kuma kowanne kowanne daga cikin takardun kuɗin kowace ƙasa jinsi ne mai zaman kansa don haka baya halatta a sayar da kuɗi guda ɗaya kamar canjin sabo da tsoho kamar a ce riyal ɗari da riyal ɗari sai da sharuɗan hannu da hannu babu jinkiri ina da sabon riyal ɗari kana da tsoho sai mu yi canji babu fifiko kuma babu jinkiri daidai wa daida babu jinkiri daidai wa daidai babu fifiko amma ya halatta a yi canjin jinsi guda jinsi jinsin kuɗi da wani kuɗin na daban da fifiko amma ya halatta a yi canjin jinsin kuɗi da wani kuɗin na daban da fifiko kamar a bayar da riyal uku don karɓar dala ɗaya jinsin su ya bambanta wannan dala wannan riyal matukar an yi hakan hannu da hannu a wannan majalisin fa'idojin da banki yake bayarwa shi ma riba ne baya halatta ga ma'abucin kuɗi ya amfana da su haka lamarin karɓan bashin banki ko karɓan bashi a wajen wani ba banki ba in an sharɗanta masa ya komo da su da ƙari karɓi dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗari ɗaya yin haka riba ne na haram yana daga cikin riba kasuwancin ina bai'ul ina wanda shine ya sayi kayan mai kaya da bashi wato kamar naira dubu wacce zai bayar da ita bayan shekara guda sai kuma ya sayar da kayan ga mutumin da ya saya daga wurinsa da kuɗi a hannu ƙasa da yadda ya sayi kayan a wurinsa misali kamar naira ɗari bakwai ya sayi kayan bashi shekara ɗaya zai ba da dubu ɗaya ya zo ya sayar wa wannan mutumin kuma wannan kayan ɗari bakwai ya tafi da ɗari bakwai a hakika kamar ya nemi bashin ɗari bakwai ne da sharaɗin ya mayar masa da dubu bayan shekara a kiyayi lamarin riba domin sa da ukubarsa suna da raɗaɗi Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ta ƙawar Allah kuma ku bar abin da ya saura na riba idan kun kasance muminai idan ba ku aikata haka ba to ku karɓi shelar yaƙi da Allah da manzansa idan kuma kuka tuba to kuna da jarin dukiyoyinku ba ku yin zalunci kuma ba a zaluntar ku wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh